Malam Isa Sanusi, Daraktan Amnesty International, ya kuke kallon wannan dambarwa ta ECOWAS da kasashen Nijar da Mali da Burkina Faso da sojoji suka yi juyin mulki? To, um, gaskiya halin da ake ciki a wannan abu ne da bai kamata ya faru ba domin wannan yanki ne da yake fama da bala'in yunwa da talauci da matsalar tsaro da kuma kalubale na kasancewa mafi yawan mutanen kasashen nan suna cikin talauci ne mai tsanani saboda haka kamata yi shugabannin siyasa na waɗannan kasashe su bu doka sannan kuma su tabbatar da cewa a dai abin da za su yi bai jefa al'umma a cikin matsala ba babban abin damuwa shine masu mulki da 'yan siyasa da sojoji kamata yi duk wani saɓani da suke da shi a sasanta shi bisa doka kuma abu abin da kundin tsarin mulki ya faɗa sannan kuma a bi tsari wanda yake ne shari'a ta yadda da shi wannan shi ne zai kawo kwanciyar hankali domin idan har aka ce kowa kawai zai yi abin da ya ga dama idan yana da karfi to kaga ba za a zauna lafiya a duniya baki daya ba saboda haka kamata yi su zauna su yi ƙara nazari su duba su ga wannan abubuwa dambarwa da suke ciki da farraka da aka samu a ecuador zai iya ƙara jefa mutanen waɗannan ƙasashe cikin bala'i kuma ba haka ya kamata ba To kamar yadda ka faɗa yanzu haka talakawa wanda suka fito daga waɗannan ƙasashe na kuka irin halin da aka samu kai na tsadar rayuwa kamar me ya fi dacewa a yi cikin gaggawa domin kawo ƙarshen wannan dambarwa. To abin da ya kamata dai gaskiya shugabannin waɗannan ƙasashe su mayar da son su gefe sannan kuma su bi doka. babu yadda za a samu zaman lafiya idan kawai mutum yana da bindiga rana ɗaya zai tashi ya bada wasu dalilai na banza da wasu ya ce shi ya kwace mulki ba zai yiwu ba ba kasar da za a zauna haka ba yadda za a samu ci gaba idan ana irin wannan hali sannan wannan yanki ana kokari ne a kafa mulki na gaskiya wanda yake da goyon bayan al'umma to idan ya zama na kuma mutane suna yin abin da suka ga dama to kaga gaskiya hakan ba za ta yi ba saboda haka abin da ya kamata a yi shine abu doka a koda yaushe mutane suna amincewa ne a tsakanin su cewa to wannan shine kundin tsarin mulki kuma za mu masa biyayya to me yasa ba za a yi ba a tsaya abu doka abu shari'a a tabbatar da cewa an sasanta duk wani saɓani sannan wanda suka karɓi mulki ba bisa ka'ida ba su sani akan cewa su ma suna so a musu biyayya to ya za a yi a musu biyayya alhali su sun karɓi mulki ne ta hanyar da take ba ta biyayya ga tsarin mulki da dokoki ba to ya kamata ne a tsaya a duba wannan abu amma abu mai muhimmanci yanzu da ya kamata a yi shine a kawar da magana duk ta siyasa a da abin da za a fi ba muhimmanci shine kwanciyar hankali da lumana da kuma jin daɗin al'ummar waɗannan ƙasashe shi ne abin da ya fi komai kuma shi ya kamata a fi ba muhimmanci yanzu ƙasashe da dama da suke gaba a daya sai da suka zo suka shirya ko kwanakin bayan misali za ka ga iran da saudi arabia sun zo sun shirya kuma wannan ya nuna maka akan cewar babu wata gaba da wata ƙasa take da wata ƙasa da ba za a iya shirya ba kuma idan aka shirya ɗin ƙasashen biyu duka za su amfana domin ita gaba ba ta da wata rana Malayin Isa Sanusi mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. A gode sai Allah ta da alheri.